Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yanwa barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon zan yi bayani ne akan yadda mutum zai dora kaya a application ɗinmu na sauki. Domin yanzu muna da application na sauki da na sela. Yanzu na sela zai iya ɗora kaya da kanka komai za ka iya yi da kanka za ka gana ganin duk abin da aka siya a shagonka sannan a takaice ma dai shagonka za ka bude a yanar gizo-gizo a cikin application mu na sauki da haka ku biyo ni ku gaya za ku yi za ku yi cike-cike da farko sannan za nuna muku yadda za ku na ɗora kaya cikin sauki da kwanciyar hankali da yardar Allah kai tsaye abin da za mu fara yi yanzu shine za mu shigo play store kamar yadda kuke kallo sai ka zo kai sacin ɗin sauki sela kamar yadda kuke kallo gashi ana sauki sela sai ka zo kai installing ɗin shi kamar haka bayan ka yi installing din shi ka shiga zai kawo maka anan zai ce ka shiga login details ɗinka to da haka kaga yanzu baka bude account ba da haka abinda zaka fara shine zaka zo nan gurin da aka rubuta sign up don't have an account sai ka danna nan sign up din nan da ka danna sign up sai ka zo ka ga waɗannan bayanan kamar yadda kuke kallon su zaka zo ka sa sunanka da email number da phone number da password kaza ga sunan dai kamar yadda kuke kallo da ka zo ka danna nan misali kamar yadda kuke kallo bari na biyo su daki-daki ga password ga address ga store name wannan dole mutum zai sa ga url idan kana da shi idan baka da shi shikenan ma'ana idan kana da wani website na wannan shagon naka sai ka isa shi anan sannan description dole za ka sa tax name idan kana da shi kasa idan baka da shi ka rubuta wani sunan tax number ma haka idan kana da ita kasa idan baka da ita ka rubuta wata number pan number ma haka account number ita kuma wannan account number ita ce idan an sai kayanka to kuɗin ba gurinka zai zo ba gurin mu zai zo gurin mu admin mu kuma sai mu tura maka da haka za ka mana account number ka da account name da wannan bank code ba dole sai ka sa shi ba sai ka sani mana nan bank name ta yadda idan aka sai kayanka mu za mu ga number wai za mu ga wannan ɗinka ma shi account name ɗin ninka da account number ka sai mu tura ma kuɗin kai tsaye sai ka zo ka ɗora mana uploading na wannan ɗinka na logon shagon ka da haka logon shago dole sai ka ɗora shi kamar yadda kuke kallo sai kuma national id card ɗinka ka ɗora mana shi domin muna so duk wanda zai ɗora kaya ya kasance mun tabbatar da ingancin wannan mutumin mun tabbatar da ingancin kayan sannan ma shi sa ma muka kawo wannan tsarin don wannan lokacin ba kowa za mu ɗauka ba kai tsaye kamar da kallo sai ka sa mana furub na adires ɗin naka da kasa misali adres ɗinka da kasa kamar irin su nepa bill ko kai foton gurin ma ko wani abu makamancin gurin ko kai foton shagon naka hakan shi ma zai bamu damar mu afrobin ɗinka da haka nan sai ka zo kai signature sai ka ɗau foton signature to da haka kawai sai ka zo ka danna apply kana danna apply shikenan yanzu ka buɗe account sai kai kokarin ka rike eh, eh, email ɗinka da ko kuma phone number da password ɗin da ka buɗe domin yanzu mu za mu duba duk abin da ka rubuta za mu duba za mu yi review idan ka cika sharɗan mu za mu anshe ka ka fara ɗora kai a cikin application ɗin mu ko kuma na ce ka buɗe eh, online shago ko kuma na ce ka buɗe shagon ka online kai sai ka zo kai applying kana yin applying za mu duba za mu ɗau namba waya ka za mu kira ka mu ƙara tabbatar da abin da ka rubuta sannan shikenan za mu yi approving idan muka yi approving za mu faɗa ma cewa mun yi approving shikenan sai ka fara ɗora kayan ka cikin sauƙi da kwanciyar hankali bayan ka yi rijista mun kira ka mun tabbatar da horonka mun yi maka afrobin kai tsaye abin da zaka kamar da kuke kallo sai ka zo ka sa phone number ka nan ka zo ka sa password ɗin da ka sa a gurin rijista da haka ni ma tsana sanawa sai na damu. muku yau kamar yadda kuke kallo gashi nan na password dina nasa komai ah, yanzu ya wuce min kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu wannan dashboard mu ne misali kana kani total product da total order da na samu a kwashe bayan da kuke kallo ga sales na report ga komai da haka kai ma idan ka bude shagon ka haka zai kasance ga wajen order za ga order da ka samu ga order status za ka gani idan tana receive ne idan ka tura idan kaza duk komai za ka gani sannan misali ga gurin product ɗinka product ɗin da suka kare da product din da suka kusa karewa duka zaka gani da haka kamar da kuke kallo zaka iya gogewa zaka iya komai ga product ɗinka misali wajen profile ɗinka kamar da kuke kallo ga oda chat wallet komai da kake so a nan gani da haka abu ne wanda ya fi ba kowa wahala shine yadda zaka ɗora product da haka ku biyo ni ku ga yadda za ku ɗora product cikin sauki da kwanciyar hankali a cikin wayoyinku kai tsaye zaka zo ka danna kamar da kuke kallo dan alama plus ɗin nan rekadin na zai kawo maka nan nan abin da zaka rubuta shine product name wannan product name kamar yadda kuke kallo sunan abin naka misali sunan product din da ka dora yanzu in jallabiya ce idan shadda ce idan wani abin wutan ne sai ka zo ka rubuta sunansa sai ka zo ka misali yanzu bari na sa uh, eh, jallabiya misali jallabiya sai na zo na sa tag misali ko na zo na sa kaya sai ne kuma tag kowai shine ne abinda idan mutane suka yi sacin za su same shi sai na zo na sa jallabiya misali jallabiya na zan iya barin shi haka kai tsaye nan sai na zo nan prototype wannan physical product ne ba digital product ba sai na zo tax ba mu sa ba kawai sai ka bashi indicator wannan sai ka zo ka sa non non vegetable Eh, sai eh, eh, product a ina aka wannan product din na ina ne misali tun da misali nake muku zan iya zuwa ne sashen din Najeriya ko wani gurin makamancin wannan duk kasashen duniya akwai su da haka yanzu tsana zaɓi na farkon nan kamar yadda kuke kallo sai nan wannan code din idan ba ka da shi kawai sai ka zo ka rubuta wani abin kamar yadda kuke kallo sai ka zo ka rubuta short description dole sai ka sa description na wannan kayan naka misali amma short sai za ku gani ya buɗe mana za ku gani sai mu zo misali na rubuta wannan jallabiyar high quality ce misali high quality ce shikenan zaka iya rubutawa da hausa zaka iya rubuta da turanci shikenan sai ka zo misali mi 7 sai mu zo mu danna nan next idan ka danna next zai kawo maka nan wannan abu na farko shine total allowed quantity kwantiti ɗin da zaka iya bari mutum ya siya take lokaci guda ɗaya total around yanzu misali idan kana da kayan da yawa zaka iya zuwa ka sa mutum in guda ɗari yake so normal ba da matsala amma ba da sama da guda ɗari sai ka zo ka sa minimum order quantity sai na zo na sa guda ɗaya idan minimum order da mutum zai yi shine guda ɗaya na wannan abin dan mutum zai sai babu ba to shine sai ya sa guda ɗaya wannan ma'ana total allowed quantity wannan kuma minimum kaza sai mu zo mu sa ah, sai mu zo mu sa wannan step quantity shi ma mu sa guda ɗaya sai warranty period warranty period ba mu da shi sai mu bar shi haka ko kuma na sa ma zero ah, amma ya danganta da product ɗin da aka ɗora idan yana da wani warranty da guarantee duk sai ka saka nan guarantee period idan yana da shi sai ka sa idan ba shi da shi sai ka sa zero sai deliver ah, wannan type ɗin nan sai mu sa duka all wannan wannan hanyar da za a tura kayan na wannan mu ne aikin mu ne wannan mu ne za wannan da haka kai baka da matsala za ka iya sa all din nan kai tsaye kamar yadda kallo sai ka zo misali nan ka sa suka zaɓi select category idan ka zo misali category din yana da matukar muhimmanci domin idan muka gano wani yana ɗora kaya a category da bai dace ba to za mu dakatar da account ɗinsa gaskiya domin muna son komai ya kasance a tsari yanzu misali idan kayan furniture kake saidawa za mu buɗe maka category furniture idan kayan sawa kake sawa nan yanzu kamar duk kallo ga bangaren furniture nan misali kamar duk kallo nan ga bangaren electronics watch game smartphone accessories duka za ku gani duk wani bangare da kake ciki shi za ka yi mana magana mu saka a bangaren nan kamar duk kallo ga ga deco ga fashion ga kaza komai da kake gani za mu gani misali duk wani product ko kuma category din da kake saida idan kayan gini kake saida ka faɗa mana za mu saka a bangaren da za ka iya ɗora kayan gini idan misali Eh, kayan jallabiya kake sa ko kayan mata ko kayan abinci ko me kake saidawa za ka faɗa mana sai mu buɗe maka wannan katigorin ta yadda da ka tashi ɗora kayanka daman ga abin da kake saidawa ko ya zaɓa za ka yanzu misali idan ɓangaren furniture ne sai ka zo ka sa ni kasancewar zan iya ɗora komai ne shi yasa ko gani ina da komai a nan misali ɓangaren smartphone da sauran abubuwa makamancin wannan kai tsaye yanzu misali na sa wannan yanzu kai jallabiya na satu don haka kaga kayan maza ne sai na jawo ƙasa gashi nan main fashion shikenan sai na bar shi brand idan akwai brand din sai ka zaba idan babu sai ka bar shi a nan wajen kamar yadda kuke kallo sai mu jawo haka gashi nan pick up location ba mu saka su ba kai tsaye za mu bar su a haka sai ka zo nan abubuwan nan suna da muhimmanci shine is product returnable za a iya dawo maka da shi za ka iya cewa eh za ka iya cewa a shi nan wannan eh, misali wannan COD normal order ce normal mu za mu iya yin ta kai tsaye kai ma za ka iya yin ta kai tsaye za ka iya buɗe ta uh, wannan tax included in price za ka iya sakawa za ka iya wannan wannan akwai tax kenan product it cancelable za iya cancel din wannan product din sai ka ce ah, in ka bar su haka kana nufin a ah, idan ka kunna kana nufin e kai tsaye sai na je next sai na zo na sa hoton image din wanda zai fito a fuska a fuskar product din sai na zo misali na zaba haka kamar yadda kuke kallo yanzu irin wannan kun ga foto ne ya fito a fuska sai ka zo ka zaɓi foton nan kamar yadda kuke kallo wannan kuma product order images shine yanzu misali wannan na farkon shine foton da zai fito kai tsaye mutum yana sacin shi zai gani amma idan mutum ya kilike din wannan product din zai ga sauran wasu fotunan to su ne waɗannan wannan sai ka sa main photo wannan kuma sai ka sa sauran hotuna na wannan product din kai tsaye sai ka zo ka samu idan wannan kana da bidiyo ba ma son ana ɗora bidiyo yanzu saboda database din kar ta girma kar ta yi mana yawa sosai sai ka zo ka nan ka sa nan product description dole ne sai ka sa shi sai ka zo ka sa nan extra description ma'ana description din da mutum zai gani misali ka zo ka danna wannan kayan yana da kaza yana da kaza yana da abu kaza da kaza da kaza duka sai ka zo ka rubuta nan sai ka zo ka danna save kai tsaye kana gamawa sai ka zo ka sa next kana danna next shikenan ka gama uploading din product waɗannan su ne abubuwan da ya kamata kai gurin yin register da yin uploading din product a wannan application din namu na sauki wannan hanyar na tabbata za ta taimaka wa mutane da yawa na san mutane da yawa suna so su buɗe online businesses a na kasuwancinsu don haka wannan zai taimaka mu mun ɗauki nauyin muna tallata application ɗinmu na sauƙi domin muna so ya kai wani mataki don haka duk wanda ya buɗe misali eh, shagon shi a cikin wannan application ɗin kamar yana cin wata riba ce ta musamman domin mu muna tallata muna kashe kuɗi gurin talla sannan kai kuma duk wanda ya shigo ya kayanka sun burge shi price ɗinka yana da kyau kai tsaye zai sai kayanka cikin sauƙi da kwanciyar hankali Allah ya yi mana jagora Allah ya ba mu sa'a